'yan ƙasa da hukuma. Ka sha ake cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin shi, mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana karya ne don mun logar zambo ne. Masauare Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Wasu ba su tara hanya ba amma an to an tashe wasu kuma ga waɗanda sun kai close da hanya amma saboda ra'ayi ba a taɓa su ba to idan an yi shi da manufa ta ci gaban ƙasa abu ne mai kyau kuma a tabbatar da cewa ba za a sake ba wani wannan wurin ba kashi na shidda karamin kashi na shidda shi kuma ya ce idan an ka amshi wurinka wanda yake noma ka kai to shi kuma ba compensation za a biyan ka na kuɗi ba a'a za a sake baka wani wuri na domin ka ci gaba da yin wani sana'a da kake ciki. Yau a cikin shirin muna ɗauke da sharhin masana a kan rusau ɗin da gwamnatin jihar Sokoto ke yi da ma ra'ayoyin Sokotawa game da wannan al'amari. Wallahi idan ba san juna haɗa kai da wuya ka ga ya zauna kullum ka gano sabon fitina jayayya ko neman magana sai an so juna an daina. Madalla. Masfare baya ga kalubalen tsaro da ya dabaibaye jihar Sokoto ta arewa maso yammacin Najeriya wani al'amari da ke ci gaba da ɗumama yanayin siyasa tattalin arziki da ma zamantakewa tsakanin al'ummar jihar shine aikin rusau ɗin da gwamnatin jihar ke yi a birni da kewayen Sokoto. Gine-ginen cibiyoyin hada-hadar kasuwanci da ake kira plaza kimanin goma ne gwamnati ta rusa baya ga gidajen kwana da ƙananan shaguna a sassa daban-daban na birnin Sokoto. A makon jiya kun ji ƙorafin wasu mutane da wannan rusau ya shafi dukiyarsu, kuma har ma kwamishinan shari'a kuma a tuni janar na Sokoto ke cewa babu zancen biyan diya domin kuwa a fahimtar gwamnati an mallaki wuraren ne ta haramtacciyar hanya. Yanzu haka dai sakkwatawan da ba su da alaka ta kai tsaye da wannan batu na rusau sun fara tofa albarkacin bakin su. Sunana Abdullahi Ma'azu Aisaki a ta bangare ɗaya dai in ka diba mahi yawancin gine gine da ake roshe wasu akan yin su ne ba saman ƙa'ida wasu akan yin su ne saman gotoci to kaga wanda idan an ka bari abin ya ci gaba da tafiya haka mahi yawancin ambaliyar ruwa da ake samu wurare sanadiyar irin waɗannan gine-gine ne ake samun su sai dai shi kuma a ɓangaren gwamnati ya kamata a ce ta mai da ƙarfi wurin gyaran babbar kasuwa da ta samu gobarar ƙonewa shekaru biyu zuwa uku da na wuce domin a yanzu mutane suna da isasshen wuraren da za su koma don wannan gobarar da ake samu kasuwa yana da gaske abin da ka haifar da mutane suna yin gine-gine. na gwamnati ta san dalilin take yin abin ina wata gwamnati za su ta taimaka ma al'umma da rage rusunan saboda Allah saboda cigaban jihar a sokoto wani an yi wannan sana'a ga wuri babu gaskiya ina zai koma rushe-rushe wanda gwamnatin jihar sokoto take yi to idan an yi shi da manufa ta ci gaban ƙasa abu ne mai kyau kuma a tabbatar da cewa ba za a sake ba wani wannan wurin ba amma idan akan ƙa'ida aka yi shi wata gwamnati kuma in ta taho in ba ra'ayinta bane ta roshe to hawa yau da haka za a ci gaba da ana gina ana roshewa wanda yake kuma kaga wannan bai da alfanu ga ƙasa bai da alfanu ga jama'a sunana spanish Suleiman so wani gehe rusau din ya yi, wani gehe kuma an ci zarafin wasu wasu ba su tara hanya ba amma an to an tashe su wasu kuma ga waɗanda sun kai kulas da hanya amma saboda ra'ayi ba a taba su ba so ya kamata gwamnati ta duba ta yi kar a zo a yi abin da za a yi da na sani Tuni dai wasu daga cikin mutanen da wannan rusau ya shafa suka alakanta matakin gwamnatin sakwatan da sha'anin siyasa. To amma Farfesa Abubakar Abdullahi da ke koyar da kimiyyar siyasa a Jami'ar Usmanu Dan Fodio a Sokoto ya yi tsokaci. Mafi yawanci gwamnonin sukan bashe su ne kamar matsayin wani ihsani haka. Shi yasa kusan duk wani gwamna da ya zo musamman an samu canjin gwamnati za ka ga ya kokari shi kuma ya yi ƙoƙari ya ga waɗannan da an ka baiwa hilayen musamman waɗanda sun ka zo sun ka saba ma dokokin da a bisa ciki ya ƙoƙari ya an so waɗannan hilayen to saboda haka abu ne mai sarƙaƙiya wanda ina ganin ya kamata a ce gwamnoni musamman nan arewa inda kake ganin mahi yawancin ire-iren waɗannan abubuwan sun tsaya sun yi la'akari da irin yanayin da ake ciki sannan a duba maslaha ga duk ire-iren waɗannan al'amuran kahin a ci a fara ire waɗannan rushe-rushen saboda ko babu komai za a asarar dukiya mutane za su yi asarar ayyukansu musamman in wuraren kasuwanci ne wurare za su yi asarar wuraren samun abin da sun ka sama bakin salati abinci so abubuwa ne waɗanda gaskiya sai an tsaya an yi taka tsantsan da su ba kawai a rufe idanu a zo a yi ta yi left right and center ba musamman in muka kalli irin abin da ya faru a Kano rushe-rushen da aka yi a Kano ina jin shekarar bara kusan sai da gwamnatin Kano ta kashe kuɗi fiye da kake zato kahin ta iya kwantar da wannan abubuwan da suka biyo bayan wannan al'amari. Har kan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara To da yake gwamnatin ta Sokoto ta ce babu zancen biyan diya ga wannan tsari nata tana mai shan alwashin ci gaba da rusau ɗin a wasu sassan birnin Sokoto. Mun ji ta bakin masana shari'a da dokokin ƙasa, barista alkali Sidi Bello na cikin lauyoyi masana dokoki a Najeriya. Land Use Act of 1978 wato dokar mallakar ƙasa da gidaje ta shekarar 1978 to a ciki an kakkasa hanyoyi ko kuma an kakkasa ƙasa kowace jiha gwamnan wannan jiha shi an ka ba amana na wannan rikon na ƙasar don haka shi adda ikon da shi ka baka izini na ka zamna ga wani wuri to kuma daga lokacin nan babu wani mutum wanda ya isa shi mallaki ƙasa kowa dan haya na don haka za a duk gidan da hake ciki an ba baka shi ne a matsayin haya har tsawon shekaru 99 shi yasa an kasa abubuwan shi ma gida biyu akwai abin da aka ce masa certificate of occupancy wadda gwamna ka basu a cikin birane kamar wadda kashi na ɗai na, land use act da, na biyu ya tanada sai kuma customary right of occupancy shi kuma an bashe shi ga ƙananan hukumomi su kuma akan gonaki da gidaje waɗanda a cikin ƙauyuka waɗanda ba cikin urban area ba don haka duk abin da dai ya kamata ka sani cewa babu wani wanda adda iko a ce wagga ƙasa mallaka ta ta don haka an sha ta cewa duk lokacin da gwamnati ka buƙatar ta amshi wurinka to tana da iko da ta amsa ta domin yin amfanin jama'a amma akwai ka'ida wadda wannan doka ta tanada don kana da wani developmental abubuwa waɗanda kai waɗanda ka raya wurin kamar ginoninka da kuma shuke shimken da kai to za a yi musu kima sai a biya ka compensation amma kashi na shidda karamin kashi na shidda shi kuma ya ce idan an ka amshi wurinka wanda yake noma ka kai gare shi daɗa noman shinkafa ka kai ko noman gero ko noman kaji ko wani noma duk dai abin da an ka ansa in ya noma haka gare shi to shi kuma ba compensation za a biyan ka na kuɗi ba a'a za a sake baka wani wuri na domin ka ci gaba da yin wani sana'a da kake ciki. To Allah ya kyauta masu saurayi karshen shirin na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Muhammad Nasir, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Ilimi babban abu ne gumu, shi zai kankan ya mutuncinmu, a ƙasa shi ne akasin zulmu. da yake buɗe ƙofar samu da wuya ka jiga wasu sun fi mu.